Ah, to ai mun ga Allah shi ake wa addini shi baya wa annabi Ya nemi salati da ya yi fati shi ya sallah a ya daga sunansa da nasa ya haɗa sunansa da nasa yaya ai an gama ai shi sa nake cewa mutane ba su gama sanin manzo Allah ba ai shi annabi Muhammad tun da kaga Allah Allah ya liƙe wa annabi Allah ne fa ya liƙe wa annabi <laughs> to komai Allah zai sai ya ce annabi shigo komai zai sai ya shigo da shi Allah ga Allah ne ya liƙe wa annabi <laughs> eh shi ya liƙe masa ai a komai ya sa annabi ya ce sunansa da nasa ɗaya ne la ilaha illallah muhammadu rasul ice ɗaya ne ice wa ana laka zikiraka na daga sunana da kan an faɗe ka abin a faɗe ni ya ce wa laha wa ɗi'un rasula ba ƙur'ani ba ne ice wa mani ɗi'un rasula ƙada, a Allah ba ai ƙur'ani ba ce to duk inda Allah ice fala wa rabbika la yu'minuna hatta ka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima haka qur'ani yace kaji ba bayan ma ka imanin Allah ce sai fa ka sallama annabi kulliyaka ka da cewa wannan annabin a sama da kasa ban irin irinsa ba a eh. fada ta ni Allah ban da kamarsa sai ka sallama masa shi kansa Allah ba sallama annabi ba ai sallama ce ta janyo haka ai shine sallama girmama annabin da itu kai ka taɓa ganin Allah da ake sallah shi yayi sallah yi wa bawansa sallah kai wannan abun karami ne ba fa karamin annabi ba karamin magana ba ce babba ne in kana neman Allah ta bugun annabi Muhammad zaka same shi in ka sake annabi sallama to Allah dama ya sallama dama a sallai ki eh shi sa wajibi ne wallahi ka ba kowa ka rike manzo Allah duk wanda ka rike in ba annabi ba to masoyin annabi ne eh masoyin annabi ka rike shi kuma wajibi ne ka ji fa da Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni mm. yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah sai ya ce abi shi sai ce in kun zamo kuna so na ni Allah ku je gun annabi ku bi shi za ku bi ka ji fa da Allah ya ce dan Allah ka ji wannan maganar da suka to ai mu masoyan annabi ne masoyan Allah sai Allah ce aka ce da su in suna sona to su dogon ka ka nuna musu ni da yanda za a so ni dan kai ka san da kai ka san yanda ake mu kowa ka gani ba in dai baka biyo ta gida ba ai ai baka da komai Allah oh. shi sa to wajibi ne musulmi ya tsaya ya tantance kansa da kansa in a tafiyarsa bai gano na sha faɗa darajar takalmin annabin baka gano ba darajar hula annabi kayan annabi na sawa rawaninsa ba gano ba mun baka a tafiyar ƙaunar annabi kana can baya mun je aljanna mun shige da dadewa a ce wallahi ga can auta <laughs> Allah wallahi ai duk masoyin manzo Allah ina ba shi bushara dan aljanna ne shi ba dan wuta a ciki shi isa to wajibi ne wannan abubuwan guda uku mutum ya kiyaye su na faɗe su guda uku na kaya ya zamo mai tsarki ne gaban najasa haka ne ko ya zama asalin su na halal ne ya zama sun samu dacewa da ɗaura tufafin annabi Muhammad don an yi wannan an samu dacewa saboda haka wajibi ne musulmi ya tsaya ya tantance kadari irin na manzo Allah da shi mu shine fitilar mu kuma shine a gaban mu kuma shi muka sa a gaba shine abun kaunar mu shine komai namu komai namu tunda Allah ya bamu annabi ya bamu komai kullun sai dai mu ce alhamdulillahi rabbil alamin saboda haka wajibi ne mu tsaya mu nutsu wannan guda uku kenan mun yi na ilimi an yi na alwala haka ne ko an yi na kayan tufafi na sawa saboda haka sai kuma gobe za a tashi na hifizul wakati kiyaye lokacin da ake so kai sallah kiyaye lokacin sallah bayuwa sai ka san abu guda uku to nan za mu tashi kullum za mu ɗauki guda ɗaya har a gama su baki ɗaya Allah ka mu dace Allah ƙara mana ƙaunar annabi Muhammadu alfarma annabi alaihi salatu wassalam wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina azaban nar rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ud du'a wa tub alaina ya maulana innaka anta tawwabur rahim sallallahu alaihi